nous avons proposé au chef d'État africain de réorganiser notre présence. Shugaban na Faransa da ke jawabi wa jakadun kasar a taron taya murnar shiga sabuwar shekara a jiya Litinin 6 ga watan Janairun 2025 na cewa mu muka baiwa shugabannin kasashen Afirka shawarar sake fasalta zaman sojan mu a nahiyar. Saboda mu masu da'a ne muka ba su damar su faɗa a fara ji daga su. ba don mun yi ɗa'a ba za a juya magana ana cewa an kore mu daga Afirka. Emmanuel Macron ya ci gaba da cewa. Za mu sake buɗe wani sabon babi a yarjejeniyar tsaro ta hanyar kafa sansanonin musamman mu kuma ƙara wa sansanin Jibuti ƙarfi. Za mu buƙaci abokan hulɗa su bayyana abin da suka fi buƙata a wannan fanni. za kuma mu fi mai da hankali kan ba da horo da kayan aiki da samar da bayanan sirri mu kuma duba ƙa'idodin yarjeniyoyi sannan mu tantance girman barazanar da za a tunkara kamar yadda muka yi a 'yan shekarun nan da benin wacce ba a taɓa samun irin ta ba haka kuma muna da niyyar kulla irin wannan yarjejeniya da Najeriya. Comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le avec le Nigeria. Waɗannan kalamai na shugaban Faransa sun ɗauki hankulan jama'a a nan Nijar, inda wasu 'yan ƙasar ke cewa gaskiya ce ta yi halinta. Wani ɗan fafutuka na ƙungiyar MPCR Ibrahim na maiwa na da irin wannan ra'ayi. Abubuwa ne waɗanda dama shugaban ƙasar Nijar Brigadier Abdulrahman Tani duka ya haɗe su. Sai ga shi Emmanuel Macron shi da kanshi ya haɗi yadda shugaban ƙasar Abdulrahman Tani ya gai haka ne. Emmanuel Macron ya kara da cewa Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ina gaya wa shugabannin Afirka waɗanda suka gasa gaya wa su gaskiyar lamari, in ba don Faransa ta girke sojojinta ba, to kam da ba za su yi shugabancin wata ƙasa mai 'yancin kanta ba. Chadi da Senegal waɗanda a yanzu ayyukan ficewar sojan Faransa ke gudana sun yi turda jin kalaman na shugaban Faransa. ministan harkokin wajen chadi abdurrahman kulamala a sanarwar da ya fitar ya bayyana cewa tallafin faransa ga sojojin chadi bai taka kara ya karya ba jarumtar dakarun tsaron chadin wani abu ne da ya samo asali daga jajircewar al'ummarta shi kuwa firaministan senegal usman sanko ya jaddada cewa ficewar sojan faransa wani mataki ne da senegal ta ɗauka a matsayinta na ƙasa mai 'yancin kanta ba inda aka yi wata shawara ko batun sulhu da Faransa saboda haka maganganun shugaba Macron ba su da tushe. Kamin shekara alif dubu biyu da sha uku da suka zo kasar Mali kar ya manta da cewa mu kakin namu sun je sun ka kare ƙasar Faransa game da mamaye wanda shugabannin ƙasa Jamus na wannan lokacin suka so su yi musu. Faransa wacce ta fara girke Dakaru a shekarar 2013 a Mali na fuskantar turjiya a ƙasashen Sahel tun daga shekarar 2022. inda jama'ar mali da burkina faso da nijar suka kori dubban sojojin da ta girke da sunan yaƙi da ta'addanci al'amarin mai kama da annoba ya afka wa dakarun faransar da ke chadi kamar yadda a farkon watannin na janairu senegal da cote d'ivoire suka bi saho sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger